a ranar Talata, 21 ga watan Yuli ta shekara ta 2020, shugaban hafsin sojojin ƙasa Tukur Yusuf Burtai ya yi magana game da zargin da ake yi masa na karɓar kuɗi daga hannun gwamnatin Katsina. Ya buƙaci wanda ya fara yaɗa jita-jitan, wato Alhaji Mahadi Shehu, ya fito ya janye kalamansa sannan ya nemi afuwarsa. Janar Tukur Yusuf Burtai yana buƙatar Mahadi Shehu, wanda attajirin ɗan kasuwa ne da ke zaune a garin Kaduna, ya lashe aman da ya yi a gidajen jaridu uku da ke jihar Katsina. Wata jarida ta wallafa cewa, tukurburta ya yi wannan magana ne ta bakin lauyansa Ogochukwu a wajen wani taro da ya kira da 'yan jarida a Katsina. Shehun ya ce, Gwamnatin jihar Katsina tana ikirarin ta ba wa Janar Tukur Burtai kuɗi kimanin miliyan ɗari biyu da hamsin a matsayin kuɗin walwala domin kafa wata bataliyar sojojin ƙasa a shekarar Nuwamba ta 2017. Shi kuma Burtai ya ce, Babu gaskiya a wannan zargin mai nauyi wanda aka ƙirƙira ba tare da hujja ba. Kafin yanzu, gwamnatin Katsina ta bakin sakataren jihar, wato Mustapha Muhammad Inuwa ta ƙaryata wannan zargi da ɗan kasuwan ya fito gaban duniya ya yi. Barista Ogochukwu, lauyan janar Tukur Yusuf Burtai, ya ba ɗan kasuwan sa'a arba'in da takwas ya fito ya ba da haƙuri a gidajen jaridu, idan kuma ba haka ba ya shirya zuwa kotu. Tukur Burtai ya nuna cewa Mahadi Shehu zai fuskanci shari'a